saurari awwal ahmad janyau ke maku sallama kuma a za ku ji cewar nan gaba yau laraba ne za a ci gaba da tattauna yadda za a shawo kan yakin sudan sama da gine-gine ɗari ne aka bayar da rahoton gobarar daji ta lakume a ƙasar girka A Najeriya gwamnatin jihar Borno ta tabbatar da girman matsalar yunwa da ke addabar wani yanki na jihar tare da cewa tana ɗaukar matakai. A yanzu haka sama da sha biyu zuwa sha biyar a cikin ɗari abin ya addabe su a can arewacin Borno musamman ma yara wasu su har mutuwa suke yi saboda yunwa.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 sai dai kuma babu wakilan gwamnatin sudan da takarunta ke yakar 'yan tawayen na rsf wato kuma gwamnatin ta nuna rashin amincewa da kasancewar haɗaɗɗiyar dolar laraba a matsayin mai sa ido wacce ta zarga da mara wa 'yan tawayen rsf baya amma amurka da ke ɗaukar nauyin tattaunawar ta yi amanna cewa kasancewar ƙasashen dole laraba da masar na da matukar tasiri domin taimakawa wajen tabbatar da ya tsagaita wuta Gwamnatin Amurka ta ce za ta karfafa shawo kan Isra'ila da Hamas domin cimma jijiyar tsagaita wuta a Gaza. Shugaba Biden ya ce jijiyar za ta iya hana Iran kaiwa Isra'ila wato kaiwa Isra'ila hari. Iran ta zargi Isra'ilan da kashe shugaban Hamas a Tehran.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 Kafofin yada labaran Girka sun bayar da rahoton cewa sama da gine-gine ɗari ne gobarar daji ta lakumi a wasu garuruwa da ƙauyukan da ke kusa da Athens babban birnin ƙasar. Jami'ai sun kuma ce ƙasa da kashi goma na wuraren da gobarar ta shafa dazuka ne. ma'aikatar harkokin cikin gida ta girka ta ware sama da dala miliyan biyar don taimakawa yankunan da lamarin ya shafa an yi dai nasarar shawo kan gobara a ranar talata gobarar dajin ta yi sanadin mutuwar mutum guda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 Rasha ta aiki da ɗaruruwan awaki zuwa Koriya ta Arewa a kashin farko na shigar da dabbobi zuwa Pyongyang. Koriya ta Arewa ta buƙaci awakin ne domin abincin yara sakamakon fama da matsalar karancin abinci. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce kusan kashi sha takwas cikin ɗari na yara a Koriya ta Arewa ne ke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin ƙasashen biyu suka ƙara ƙarfafa hulɗa tsakaninsu. su. a wani taro da suka yi a bara koriya ta arewa dai ta fito karara ta nuna goyon bayanta ga mamayar rasha a ukraine amma ta musanta taimaka moscow da makamai to labaran duniyar kenan daga sashen hausa na bbc sai kuma rahotanni kamar yadda kuka ji tun a labaran duniyar nan gaba yau ake fatan ci gaba da tattaunawar neman magance yakin basasa a Sudan. duk da cewa bangaren sojin kasar ya ce ba zai halarci taron da zai gudana a switzerland ba tattaunawar da amurka ke jagoranta na zuwa ne a daidai lokacin da majalisar ɗinkin duniya ke gargaɗi game da kazancewar lamurra a sudan ɗin saboda yakin da aka shafe watanni wato ana yi a ƙasar yakin da ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane da kuma raba wasu miliyoyi da muhallansu ga rahoton da ba badamasi abdulkadir muktar wannan ne yunkuri na baya-bayan nan mai nufin kawo ƙarshen yakin sudan kasar da ƙwararru ke gargaɗin cewa an kama hanyar shiga mummunan yanayi na buƙatar ayyukan jin ƙai. Tuni dai wakilan Amurka da na ƙungiyar tarayyar Afirka da kuma na mayakan RSF ɗaya daga cikin ɓangarorin da ke yaƙi da juna a Sudan ɗin suka isa birnin Geneva. Sai dai dakarun sojin ƙasar sun ƙauracewa taron lamarin da wasu ke ganin cewa zai haifar da cikas a ƙoƙarin ƙulle yarjejeniyar tsagaita wutar. Da yake jawabi gabanin taron tsohon jami'in majalisar ɗinkin duniya a sudan mukesh kapila ya shaida wa bbc cewa ba shi da yakinin za a samu nasara a wannan zama I think the American attempt at peace talks is welcome. One should always give a chance. Ya ce ina ganin yunkurin Amurka na wanzar da zaman lafiya abin maraba ne. Ya kamata mu zama masu neman zaman lafiya a yaushe kuma bari mu faɗa maka gaskiya. Yanzu haka a yanayin da ake ciki a nan, bangare ɗaya bai halarci wannan zama ba. Saboda haka, Ba na zaton suna buƙatar haɗuwa da junansa a wannan yanayi kuma wannan manuniya ce cewa ba wani abin kirki za a kulla a wannan zama ba uh, Majalisar Ɗinkin Duniya dai ta yi gargaɗin cewa idan aka ci gaba da yakin kuma aka hana shiga da kayan agaji yankin to kuwa dubban mutane za su mutu. Amurka ma ta ce ana cikin mawuyacin halin yunwa ga kuma ɗimbin 'yan gudun hijira masu buƙatar agajin gaggawa a Sudan. rahoton badamasi abdulkadir muktar to idan muka je najeriya majalisar tuntuɓa ta sarakunan gargajiya ta kabilar ibo a ƙasar ta yi gargaɗi kan ƙaruwar kalaman ƙiyayya da ta yi zargin ana yi wa al'ummar su a ƙasar a cikin wata sanarwa majalisar sarakunan ta ibo ta yi tar da kalaman tare da jan hankali kan mummunan illar da kalaman za su iya haifarwa ta ba da misali da abin da ya faru a Rwanda wadda wato ta ce ya kamata ya zama izina ga Najeriya. Ga karin bayani a cikin rahoton wakilinmu na Lagos Umar Shehu Liman. a cikin wata sanarwa da ta fitar kungiyar haɗin gwiwar majalisar sarakunan gargajiya da wakilan manyan limaman cococi daga kudu maso gabashi kan zaman lafiya ta bayyana irin zafi da ciwo kan kalaman iyayi da ake yi ga kabilar ibo ta bayyana haka ne a wata sanarwa da ta fitar mai dauke da sa hannun obi nemeka a cebe da shugaban majalisar sarakunan gargajiya ta jihar anambra rabran dr chibozo r cewa lakato ko furta waɗannan kalamai na da hatsari ga ƙasar da al'ummarta saboda haka ne yasa ta yi gargaɗi game da mummunan sakamako da zai iya biyo baya in ba dan ana kai zuciya nesa ba ha kuma sun yi Allah wadai yadda ake fitowa karara tare da dawo da kalaman nuna ƙiyayya al'ummar Ebo ta kara da cewa akwai babban darasi kuma abin misali da za a yi koyi da shi musamman yadda jifa ya sashiyar magana da kabilanci suka haddasa kisan kiyashi a kasar Rwanda da kuma mummunan yakin basasa daga 1967 zuwa 1970 a Najeriya. Sanarwar ta yaba wa shugaban kasa Cibola Ahmad Tinubu kan jawabinsa na baya-bayan nan da ya Allah wadai da kalamanuna kyama da na kabilanci da yi wa wata kabila barazana. ta jaddada cewa akwai bukatar a ɗauki ƙwararrun matakai da aiwatarwa domin magance matsalar cikin gaggawa sannan kuma majalisar dokokin ƙasar ta samar da tsayayyar dokar da za ta haramta aikata ko furta irin waɗannan halaye ta kuma yi kira da a gudanar da gangamin wayar da kan jama'a a faɗin ƙasar kan illolin furta kalaman kyama da kuma mahimmancin haɗin kai don ci gaba ƙasar da kuma al'ummarta wata ƙungiya daga yankin ibo ta nuna cewa ko da akwai masu kira da su ban najeriya to akwai buƙatar a yi zaman rafaranda amma ba da tsiya-tsiya ba a kwanakin baya gwamnan jihar lagos babajide sanwolu a wata sanarwa da ya fitar ya nesanta kansa da gwamnatinsa bayan da wasu ke kira da a kori kabilar ibo daga lagos umar shehu leman bbc hausa daga lagos a nigeria To yanzu kuma sai mu nufi Borno a arewacin Najeriya inda gwamnatin jihar ta Borno ta bayar da tabbacin tana bin dukkanin matakan da suka kamata don shawo kan matsalar yunwa da ke addabar mata da ƙananan yara a yankin arewacin jihar da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita cikin shekara goma sha biyar da ta gabata. kwamishinan lafiya na jihar borno farfesa baba malam gana ya ce lamarin ya shafi fiye da kashi sha biyu zuwa sha biyar cikin ɗari na mata da ƙananan yara na yankin ga kuma ƙarin bayanin da yi a hirarsa da abdulsalam ibrahim ahmed wannan abin da ya addabe mu a nan borno ba borno kadai ba ne jihar arewa gaba ɗaya ne wannan abin ya shafa amma abin da ya a zahiri ya fi yawa ne a kaman arewacin borno inda wannan rikicin boko haram ɗin nan ta kawo mana masifa har shekaru goma sha biyar inda wanda suke garuruwan su suka gudu suka zo birane ba su da damar su yi noma A dalilin da ya sa sai an ba su abinci suke ci. To kwamishina ya girma wannan matsala ta rashin abinci ko kuma yunwa a wannan yanki na arewacin jihar Borno. A yanzu haka sama da sha biyu zuwa sha biyar a cikin ɗari abin ya addabe su shine wanda suke da tsananin yunwa kamar yara har aka yi rike su a asibitocinmu a cikin maiduguri da kuma a can arewacin borno to wani hali su waɗannan mutane da ke fama da yunwa suke ciki musamman yara wasu har mutuwa suke yi saboda yunwa ba an rike su a asibiti an sa musu kamar wani abu na'ura ta hancin su ana kora musu abinci na ruwa su gina cikinsu sannan kafin su farfado wasu kuma wanda suke da cututtuka wani zubin cututtuka kamar malaria wanda yanzu wakacin malaria ne inda malaria mai tsanani suka kamu da shi su kuma sai a yi musu magani wannan abin wasu kuma cutan huka wato chest infections su ma dole a yi musu wannan abin na treatment ko a yi musu magani wannan abin kuma wasu suna da su dariya to waɗanne matakai ake bi a gwamnatance don shawo kan wannan matsala na ɗaya girma gwamnan borno professor babagana mubarak zulum koyaushe yana kan bakarsa akan kiwon lafiya saboda haka ne abin da ake cewa budget da aka bamu da kiwon lafiya wannan shekaran ya wuce sha cikin ɗari da shi ne abuja declaration kuma na biyu wannan abin ya faru ne yawanci saboda mutanenmu sun gudo daga ƙauyuka suka zo birane to yanzu alhamdulillah ya mayar da mutane fiye da miliyan biyu zuwa garuruwansu a garuruwansu suna iya su yi noma su ci abinci su sha kuma yaran su su maimule. To akwai wasu matakai na gaggawa da aka ɗauka dangane da wannan matsala ta yunwa? Kwarai kuwa ana faɗakar da jama'a su je su samu alurai na rigakafi na wannan cututtuka da zai iya yaɗa su cikin wannan masifa. kuma akwai abinci da ake taimakawa ana basu kuma akwai babban galimin da shi gwamnan borno zai yi a gaba ba yanzu haka alhamdulillah akwai partners namu wanda su ma sun taimaka kwarai wajen buɗe asibitoci da kuma wurare wanda za a iya taimaka mutanen nan. Farfesa Baba Malam nake nan kwamishinan lafiya na jihar Borno a Najeriya. Yanzu ga Bilkisu Babangida dauke da labaran kasuwanci da na tattalin arziki. A Najeriya har yanzu 'yan kasar da dama na ci gaba da kokawa kan halin matsi da tsadar rayuwar da suka samu kansu a ciki, inda galibi iyalai da kyar suke iya ciyar da kansu yadda ya kamata sakamakon tashin goron zabin kayan abinci. wani mazaunin birnin maiduguri na jihar borno arewa maso gabashin najeriya ya koka da cewa lamarin ya ƙara muni a can gaskiya mun ci kanmu a cikin mawuyacin hali yawancin farashin abubuwa kullum na yau daban na gobe daban amma gida muke siya akan uku hamsin ma yanzu ya zo ya zama biyu hamsin spaghetti da muke siya ɗari takwas yanzu ya koma dubu ɗaya dubu da ɗaya hamsin ga masara farashin komai ya hawa ga fulawa yanzu ya zama 80,000 yanayin masakaicin samar da ɗanyen man najeriya Najeriya ya ƙaru zuwa ganguna miliyan ɗaya ta dubu dari uku da bakwai a kowace rana a cikin watan Yuli a cewar kungiyar kasashe masu arzikin man fetur OPEC. Alkalmar rashin aikin yi a Burtaniya a cewar bayanan hukumar gididdiga ta kasar ONS sun ragu kaɗan wanda a baya cikin watanni uku zuwa ƙarshen watan Yuni kashi hudu da biyu bisa ɗari ne ƙasa daga kashi hudu da hudu bisa ɗari akan watanni uku na bayan su. Daraktar hukumar ta ONS Liz McKeon ta shaida wa BBC cewa duk da labari mai daɗin ji game da raguwar rashin aikin yin akwai alamu cewa kasuwar samar da aikin yi ta ɗanyi tsit saboda yawan yawan adadin guraben ayyukan da kuma yawan waɗanda ba su cika son neman aikin ba Kungiyar ma'aikatan kamfanin kayan lataroni na Samsung a Koriya ta Kudu ta bayyana a jiya talata cewa za ta tsunduma yajin aikin kwanaki hudu daga ranar Alhamis don yin matsin lamba wa kamfanin kan karin albashi daga rabasar aiki mataimakin shugaban ma'aikatan kamfanin na samsung leon cook ya bayyana kai tsaye a shafin youtube cewa kungiyar mai mambobi dubu da su ne kashi 33 bisa ɗari na ma'aikatan kamfanin na samsung a koriya ta kudu da yake sa ran kamfanin ba zai iya samun cike gurbinsu ba da sauran ma'aikatan ofishin a lokacin yajin aikin a gaida bilkisu baban gida kuma yanzu wato agogonmu na cewa karfe takwas saura kwata ne a najeriya da nijar awwal ahmad jan yauki gabatar muku da wannan shirin daga sashen hausa na bbc gaba muna dauke da labarin wasanni madalla har yanzu dai muna Najeriya inda gwamnatin tarayya da gwamnatocin jihohin kasar suka cimma matsayar ba jihohi wa'adin wata uku kafin su tsame hannuwansu daga lamuran kananan hukumi. Hakan dai ya biyo bayan damuwar da jihohin suka nuna game da ba kananan hukumin yancin su nan take saboda tasirin da hakan zai yi kan albashi da kuma wasu abubuwan da suke tarayya a kai.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 Jama'a barkanmu da barka barkanmu da shiga cikin shirin. Dan wasan Manchester City Elin Haaland na cikin 'yan takarar kyautar gurzon Premier League karo na biyu a jere. Ya takara gani a kakar da ta wuce da cin kwallo 27 da lashe takalmin zinari da kofin Premier League. Sauran da ke takarar sun hada da Phil Foden da Rodri daga Manchester City da dan kwallon Chelsea paul Palmer wanda ke kuma cikin takarar kyautar gurzon matashin Premier League da kyaftin Arsenal Martin Odegaard da Oli Wakin na Aston Villa. Ranar Talata 20 ga wata Agusta za a bayyana gurzon Premier League. league a yau ne real madrid za ta fafata da atlanta a european super cup na bana a katafaren filin wasa da ke washe a poland wasa ne na buɗe labulen gasar zakarun kungiyoyin turai da ake gumurzu tsakanin wadda ta lashe champion league a kakar da ta wuce da mai europa cup real madrid ce ta dauki champion league a bara bayan doke borussia dortmund a wembley wadda ta lashe kofi na 15 jimilla atalanta ce ta ci europa league bayan da ta yi nasara akan bayan leverkusen wannan shine karo na tara da real madrid za ta fafata a gasar bayan da ta lashe shi karo biyar sai dai karon farko da atalanta za ta buga european super cup a to mai magana sirajo mai Real Madrid a la shakka masu iya magana na cewa rana ba ta karya sai dai uwar ya ta ji kunya. Idan ka duba za ka cewar a bangaren Atalanta akwai ɗan wasan Najeriya wanda ake ganin kamar zai iya taka rawar gani wanda shi ya taka rawar gani a wasansa na baya da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Bali ba kusan har ya ba su damar zuwa wasan ƙarshe. Ni ina ganin cewar Ademola Lukman babu wani abu da zai iya yi a wannan dare idan kai la'akari da zakakuran 'yan wasanninmu na baya da suke gogaggu a wannan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Gaskiya wannan dama ce wadda za mu iya yin awon gaba da wannan kofi a daren yau. da Nasir Hamada kakaki na magoya bayan Madrid babu abin da zai hana insha Allahu ban yi ma kungiyar kwallon kafa ta Atalanta ban kan mota ba in kai duba da a tarihin kwallon kafa ni da Atalanta shekara goma ba su taɓa samun nasara a kaina ba ni nike samun nasara a kansu na je gidansu na ci su kwallo sun zo gidana na ci su kwallo sannan kar ka manta wato shekara ce ta muna fata a irin farko farkon shekarar nan muke ɗaukar kwafakwafai kwafai yake tabbatar da za mu iya ko ba za mu iya ba kai mamman suke ba ni a jikina nake gane za mu yi nasara ko ba za mu yi ba tun ana saurawa kwana biyu nake jin yaya yanayin jikina in dai na ji jikina garas ragayau to na tabbatar da muna da nasara sirajo da nasiru hamada masu goyon bayan real madrid madara kwallo zakakurin tsohon dan wasan liverpool ian rush wanda ke rike da tarihin yawan a kungiyar kwallaye ya bayar da shawarar cewa ya kamata a tsawaita zaman virgil van dijk da mohamed salah da kuma alexander arnold ranar ladi kyaftin din liverpool van dijk ya ce har yanzu bata sayo zaini ba kan makomarsa dan kasan nazalan mai shekara talatin da da sala za su iya barin anfila karshen kakar bana wanda suke da rawar da za su taka tare da sabon koci ansula da kungiyar a cikin watan oktoba alexander anan zai cika shekara 26 da haihuwa wanda fitacce ne a anfield chelsea na shirin yi wa kyaftin din ta kiranye kono galiga daga spaniya bayan da batun komarsa atletico madrid ya ci karo da tasgaro kungiyar spaniya da ke buga la liga Manchester na neman kuɗin da za ta sayi galika don kwallon tawagar Ingila bayan da ta sayo Julian Alvarez daga Manchester City da ɗan karen tsada. Wakilin BBC a fannin wasanni Nizar Kansela na bibiyar labarin. Atletico Madrid needed to sell a player to buy Gallagher. Chelsea were going to buy Atletico Madrid na bukatar sayar da dan wasa kafin ta dauki galaga. Chelsea ta so ta dauki samu daga baya ta ce Joao Felix za ta dauka aro. Hakan yasa aka bar galiga na kwana otal. kawo yanzu chelsea ta doki yan wasa sha ɗaya kan fara kakar bana kan sama da fam miliyan ɗari biyu da talatin kwatankwacin sama da naira biliyan ɗari hudu da rabi mataimakin kyaftin ɗin togar ingila kyalwalka ya sanar da bbc cewar ya yi mamaki da gary southgate ya ajiye aikin kocin togar ingila bayan kammala euro 2024 a jamus ya kuma ce bai tattauna da mai horar da manchester city ba pep guardiola ko zai karbi jan ragamar tawagar ta ingila a ƙarshen kakar badiyar na guardiola za ta kare a itihar tuna ka biyu ali kasili aikin rikon kwarya wanda kocin ingila ne na matasa 'yan kasa da shekara 21 city wadda ta lashe farantin community shi rana asabar bayan doke manchester manchester united a bugun penalty na fatan daukan premier kakan nan kenan zai zama na biyar a jere to sai dai arsenal wadda ta ta biyu a bara na fatan lashe babban kofin ta molan ingila a bana a karan farko tun bayan shekara 21 wato lokacin Hassan benga hakan ya sa ta doki mai tsaron baya dan kasar italiya ricardo calafiori a bana mai shekara 22 tun ya zama dan gida a emirates wanda ya koma gonar daga bologna a karshen watan jiya wanda yake na da jerin kan gaba kwallon tennis a duniya yanixina ya ce bai damu da ciwon kukun da yake neman hana shi sakat ba ya ce zai babata cincinnati da za a fara a makon nan domin fatan takarar gani a us open nan gaba mai shekara 22 ya ji rauni a watan mayu a gasar madira an kuma waje da shi a montreal ranar asabar a hannun andre rovelev bana karkare da sakamakon damben gargajiya da aka fafata a jiya gidan wasa da ke duba square kano nigeria an ta yi canje da tsakanin bagon wuta wuta da bagon ramadan da na sabon gundumi da yar mage mai wuyar goyo sai kuma shagon audin tunga da ya kashe bagon manca da wanda garkon dutse ya buge bagon alkawoji kai ga yan dambe rauni targade karaya allah ya kare dogo sahare yan maza. madalla gaida Muhammad Abdu da labarin wasanni. To Madrid ta ki sakin Vinicius wanda kungiyoyin Saudiya ke ribibinsa. Wannan labari na nan a shafinmu na intanet bbc hausa.com Ko me yasa ake ta cici kuce kan sauya kundin tsarin mulkin Najeriya? Shi ma wannan labari ne da za ku iya shiga ku karanta a shafin namu na BBC Hausa. Sannan tambayoyi biyar kan har haren da Ukraine ta kai yankin Rasha. Shi ma labarin na nan a shafin namu kuma akwai hotuna da bidiyo da za ku iya kalla a cikin shafin. To duka duka da haka muka kawo ƙarshen shirin wanda ba da Badamasi Abdulkadir Haidar Muktar ya haɗa. Sai kuma Daniel Ochai da ya haɗa ni da kuni Awwal Ahmad yau da na gabatar da shirin ke muku sallama daga nan sashen Hausa na BBC.